الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم الفقراء القراء فيدخل فيهم العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء وقيل إلى صوفة بن عد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنصد وقيل إلى أهل الصفة وقيل إلى الصفاء وقيل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذه أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك وهذا عرف حادث وقد تنازع الناس أيهما أفضل مسمى الصوفي أو مسمى الفقير ويتنازعون أيضا أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر وهذه المسألة فيه نزاع قديم بين الجليد وبين أبي العباس بن عطاء وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل قال أتقاهم قيل له ليس عن هذا نسأله فقال يوسف نبي الله بن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله إبراهيم خليل الله فقيل له ليس عن هذا نسألك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 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna al-furqan bayna awliya'ir rahman wa auliya shaitan wanda kuma wannan shi ne darasinmu na 26 ko idan ba manta ba fasalin da malam ya kulla wanda yake magana akan su kansu waliyai bayan bayanin da Allah ya yi a game da waliyai da bayanin da ya yi na alamar waliyi cewa wanda yake imani yake tsoron Allah to ya zan yi ai su za ka wa. ni kam ai ba zan fasa karatu ba dan ba aji ina mai gyaran bayana kun ba kai bayanin suwa ne ne waliyai ya faɗi alama guda biyu rak wadda ce take bayyana kowa ne ne waliyi allazina amanu wa kanu yattaqun to shine yake kuma bayanin cewa shi wali ba wani mutum ne da yake da wani suna nashi na musamman ba saɓanin sunan da Allah ya sa wa musulmi a kira mutum musulmi ko mumini baya da wani suna na musamman da za a ce wannan sunansa ne shi in yana waliyi zai sa wa kansa wannan sunan kamar yadda ba shi da wata sutura tashi ta musamman a ce ga suturar waliyai kayan da waliyai suke sawa ko hula ta musamman ko takalmi ko a ce akwai wani gida na musamman irin na waliyai wanda in ba waliyi ba ba mai shiga irin gidan ko in kana waliyi dole ka gina wa kanka irin wannan gida kuma waliyai a ko ina ana samun su duk inda aka samu mai imani mai tsoron Allah an samu waliyi ana samun shi a cikin nau'ukan mutane daban-daban ana samun waliyi a cikin malamai ana samu a cikin attajirai ana samu a cikin sarakuna ana samu a cikin talakawa ana samu a cikin masu wadata ana samu a cikin maza ana samu a cikin mata saboda haka sha'anin walittaka ba wani abu ne da aka yi masa iyaka aka ce ko sai malamai ne za su zama waliyai ko sai shehinai ne za su zama waliyai duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu a gurin Allah to sunan shi waliyi ko ka kira shi waliyi ko baka kira shi ba Allah ya kira shi da waliyi saboda ka waɗannan sifofi guda biyu rak su ne sifofin da zaka fahimci ko ake sa tsammanin mai su shine waliyi amma duk wasu ƙare-ƙare da aka rika yi na wasu sharuɗa da wasu hanyoyi da ake ganin duk wanda zai samu walittaka sai ya bi su su ne malam yake so ya gaya mana cewa waɗannan ba su da asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kowa inda ya musulunta ko dai a ce musulmi ko a ce mumini sannan daga baya ake bayanin wani sahabi ne saboda a tantance wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi ya mutu akan imani da wanda bai gamu da manzon Allah ba ko da kuwa yayi imani da shi bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka rika tantance kuma sahabi a ce wannan sahabi ne wannan tabi'i ne dan a ce kamar yadda za a ce wannan ba Kano ne wannan ba Katsine ne don a tantance mutumin Kano da mutumin Katsina da mutumin Daura to wannan <coughs> ta ga ba shi da alaka da sanya wani cikin waliye ko fitar da shi in an ce mutum mumini ne ko aka ce shi musulmi ne ko aka ce shi sahabi ne ko tabi'i ne wannan duk wani abu ne wanda yake nuna abu guda ɗaya ana iya samun wato waliyai waɗanda suke masu tsoron Allah a cikin kowane sinfi kamar yadda malam ya faɗa to shine nan yake so ya gaya mana a batun sufanci da asalin kalmar sufanci da inda ta samo asali domin wasu suna ganin ba a samun waliyi sai a cikin sufaye ko duk wani sufi waliyi ne ko in kana son ka zama waliyi sai ka riƙe wata ɗariƙa ta sufanci sannan za ka zama waliyi ko sufaye su suka yadda da waliyi wanda ba sufi ba bai yadda da waliyai ba to shi ne ibnu taimiyya yake so ya fito mana da asirin asalin ma kalmar sufancin daga ina ta samo asali dan ka ƙara fahimta cewa ai ita wannan kalmar sufanci ba ta da alaƙa da batun walittaka tunda daman can akwai waliyi din tun kafin a samu ita wannan kalmar sufi din ashe kaga ba ita ce take tantance ma waliyi ba ko a ce sai mutum ya zama sufi sannan zai zama waliyi ko duk wanda yake sufi ne to waliyi ne to shine yake cewa wa kana salafu yusammuna ahlad ad-din wal ilm al-qurra magabata sukan kira ma'abota addini da ma'abota ilimi sukan ba su sunan al-kurra al-qurra sukan ce da su al-kurra'u al qurra ba ana nufin kawai makaranci ba ana nufin masu yin ibada malamai ko kuma masu ibada duk ana ce da su alqurra fa yadkhulu fihim ulama'u wan nusaku malamai da masu ibada duk sun shiga karkashin kalmar alƙurra. kamar yadda wani yake cewa laqad ba'a shahrun dinahu bi khariqatin faman ya'manu alqurra ba'daka ya shahru kaga anan ya kira shahar qurra saboda yana daga cikin malamai a zamaninsa sa ce ce su ya sayar da addinin sa da yar jakar kuɗi kaɗan domin an zarge shi ne da cewa ya sace ma wani abokin tafiyarsa kuɗinsa da shi kuma makaranci ne shi da yake cewa to shaharu ya sayar da addinin sa da wata jakar kuɗi kaɗan faman ya amana alqurra ba'da ka ya shahar to wai zai yarda da makaranta bayan abin da kai kaga kuma duk wani wanda ya zo da siga ta malinta sai a yarda da shi sai a ce ku kyale su ga nan shaharu duk makaratunsa da alkur'ani da neman ilimin da ya rika fita gari gari kuma gashi ya taba kawo wani da ka ku yadda da su a shahid anan kaga ya kirawo waɗanda suke makaranta ko masu ilimi da kalmar alkurra thumma hadatha ba'da zalika ismu sufiya wal fuqara sannan sunan sufiya ya zo daga baya ya faru daga baya haka sunan al ya zo daga baya wasmu sufiya huwa nusbatun ila libasu sufi sunan na sufiya asalinsa wato sanya tufafi na so sanya tufafi na gashin dabbobi wato tumakai ko abin raguna ko abin nan ko tumakai mala huwa sahih wannan ita ce magana mai inganci wajen tantance asalin kalmar sufiya asalin kalmar sufiya an samo ta ne da kalmar asuf asuf kuma ana nufin gashin tumakai wa qila innahu nisbatun ila safwatil fuqaha wasu ka ce a'a ai sufiya asalinsa an samo ta ne daga safwatul fuqaha wato malamai tatattun malamai masana Allah waƙila wasu ka ce ila sufa Ibni ad ibn tabakha qabilatun min al-arab kanu yu'rafuna bin nusuk wasu suka a asalin sufiya ana jingina su ne zuwa ga wata kabila sufa kabilar sufa wata kabila ce daga cikin kabilun larabawa shi sufa ɗin sunan shi al-ghaus sunan shi al-ghaus ibn murra ibn akhi bani tamim ibn murra to kabilarsa wato ‘ya'yansa da jikokinsa su ake cewa sufa domin shi aka fara yi ma wannan lakabi sufa tun a jahiliya ne wannan kafin zuwa musulunci an ce wata mata ce take ta haihuwar ‘ya'ya mata sai ta yi bakancan in Allah ya bata ɗa namiji to za ta kai shi gindin ka'aba ya yi wa Allah hidima to shi ne sai ta samu wannan ɗan wanda aka sa wa algaus shi ne ta ta haɗa shi ta kai shi gindin ka'aba ta ajiye shi domin ya rika yi wa in ya girma ya rika yin hidima ga alhazai to sai zan ƴaƴansu shi wannan mutum da aka suka taso suka girma da jikokinsa sai zan su rike wannan mukamin su ne suke ba da umarni ga alhazai a fita mina daga mina a tafi arafa daga arafa a dawo a dawo mina suke ba da izini su ce lokaci yayi yanzu a tafi lokaci yayi sannan suna yi wa alhazai hidima wato sun shahara da wani abu na nau'in bauta tun a jahiliya saboda haka duk wani wanda yake shi ma ya killace kanshi domin bauta sai a rika jingina shi da wannan kabilar a ce da shi sufi haka wasu suka faɗa wakila ila ahli sufa wakila ila ahli sufa wasu suka ce a'a ai asalin kalmar ko sufi ana jingina ta ne zuwa ga alisufa alisufa kamar yadda muka yi magana a baya su ne talakawan sahabbai da suka yi hijira sun bar dukiyoyinsu sun zo madina kuma ba su da dangi a madina kuma ba a samu wanda yake da gurin da zai ba su masauki ba sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su zauna a masallacinsa a nan suke zaune har lokacin da mutum ya samu gurin da zai koma ko ya samu kuɗin da zai gina gidansa ko ya sayi gida sai ya yi ƙaura kuma ya koma gidansa to wanda suka zauna a wannan gurin shi su ake kira a ahlus suffa to wasu suka ce ai su ma sufaye asalin su sune waɗannan da suka zauna a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun tsare kansu ne domin bauta kawai sun kifuta ko ina sun tsaya a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam anan suke yini don su bauta wa Allah ba sa fita kasuwanci ba sa fita komai sai dai zauna idan lokacin ibada yayi sallah yayi ayi sallah da su lokacin ba sallah ba kuma su ta zikiri suna tasbihi don haka duk wanda ya ce kansa sufi to yana jingina kansa ne zuwa ga waɗannan mutane wakila ila safa'i wasu suka ce a'a ai shi sufi asalin kalmar daga safa ne safa shine tacewar zuciya safa'un nafs safa'ul qalbi min al-kadar wato tacewar zuciya da tsarkinta daga dukkan wani gurbataccen hali ko gurɓatacciyar aqida saboda ka sufi shine wanda ya wanke zuciyarsa suka ce shine wanda ya wanke zuciyarsa ya tsarkake ta ba ta kunshe da wani abu na kullata ko jiji da kai ko riya ko girman kai ko ganin fifiko akan wani banda Allah babu abin da yake cikinta suka ce to wannan shine sufi daga kalmar safa'u ne safa'ul qalb tacewar zuciya da tsaftace ta wa qila ila safwa ci a an wasu ka ci a ai kalmar daga safwa ne safwa sune zababbu zababbu cikin halittar Allah wanda Allah ya zabe su ya fifita su ya ba su wani karfin hali da kokari wajen ibada saboda haka su zababbun Allah ne don haka aka ce sufi ana nufin zababbe wanda Allah ya zaɓo shi cikin jama'a ya fifita shi akan sauran ta hanyar yawan ibada da zikiri da hailala da tasbihi da tsoron Allah kaga kullun zuciyarsa tana tare da Allah zababban Allah ne to daga nan aka samo kalmar sufi wasu suka ce a'a kalmar sufi an samo ta ne daga as-saffil muqaddam baina yaday Allah ta'ala sahun da yake gaba ga Allah wato sahun gaba a gurin Allah a fadar Allah kaga sufi shine wanda Allah ya matso da shi kurkusa da shi ya zama shi a sahun gaba yake a cikin fadar ubangiji saboda haka kaga a cikin halitta ya samu ɗaukaka ya samu fifiko ya ɗara dukkan wani wanda bai bi tafarki irin nashi ba haka dan suna sahun gaba aka ce da su sufi sufaye mala yace wa hadhihi aqwalun da'ifa duk waɗannan maganganu ne masu rauni fa innahu law kana kadhalika laqila suffi aw safa'i aw safawi aw safi wa lam yuqal sufi da duk wanda ya fahimci harshen larabci zai san nisba zuwa ga waɗannan abubuwa da aka ambata ba za ta zama sufi ba ga wanda ya san ka'idar nisba a larabci idan an jingina su ne zuwa ga suffa ahlus suffa to sai a ce sufi, ba za a ce su ina wannan wawu ina ina aka samu wannan wawu din kaga wannan wawu din ta tauna asiri ya nuna kenan ba suffa bane idan kuma ila safwa ne ko ila safa sai a ce safa'i safa'i ba za a ce sufi ba safa'i idan ya zan nisba ce ila safa ko safwa a ce safawi idan ila safwatul fuqaha ko ila safwa sai a ce safawi idan kuma ila safi ne sai a ce safi to kaga dai sufi dai ya ki fitowa anan to kenan ba su da alaka duk wannan abin da kuka ji ba da alaka da sufaye har gara ma sufa shi wancan mutum na jahiliya to kaga an koma da kai zamanin jahiliya abu ya lalace a ce kai alsalinka zamanin jahiliya ka bayyana a ce ka bar musulunci ka tsallake bai duk ka tafi ka jingina kanka da zamanin jahiliya to kaga wannan ba ba dadin ji da haka su ba za su yadda da wannan ba ko da kuwa nisbar za ta zama ta ta hau kan zani. na larabci to ba za su amince ba a ce sufa da sufi za su tafi daidai saboda haka kuna kwaikwayon wata kabila ce a jahiliya to kaga ba zai amince da wannan ba amma ka ce asalinsa su ne su abu huraira kaga zai ji daɗi zai tsalli ka ce da shi asalinsa shi shine tacewar zuciya safa zai ji daɗi to amma kuma ka ƙi amincewa da wannan domin ƙa'idar larabci ta ƙi ba da wannan damar to kuma waɗannan tarifa ɗin duk da ibnu taymiya ya kawo ba wai shi kirkiro ba su da kansu sufayen su suka rika faɗar waɗannan maganganu. wani ya ce asalin kaza ne wani ya ce a asalin mu kaza ne wani ya ce daga saffu ne wani ya ce daga safa ne wani ya ce daga suffa ne kowa yana faɗar abin da ya ga dama wannan me yake nuna maka yana nuna maka abin bai da asali in yana da asali kai tsaye za a fahimta da an ce malikiya me asalin malikiya maƙaunan wahidan imamu malik hambaliya ahmad ibn hanbal hanafiya abu hanifa shafi'iyya imamu shafi'i wato ƙaunan wahidan ba za ka samu ana ta wato kama kama ba a ce kaza wani ya ce kaza saboda abin yana da asali amma wannan tunda abu ne wanda yake ba da tushi ko tushensa ba mai kyau ne. to kowa zai yi kokarin ya gyara abin dan ya zan ya karbu to in ka faɗi naka abokinka da yake wani wuri bai san bai ka faɗa ba shi kuma aka tambaye shi wani abu zai faɗa shi ma wancan aka tambaye shi wani abu zai faɗa to kaga wannan shi yake nuna cewa shaci faɗa ake yi in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun zato kawai kuke bi da shaci faɗi in ba haka ba to a sai a kawo magana guda daya yanzu bakin ku ya haɗa guda daya yanzu duk wanda yake ba maliki zai ce maka asalin mazhabar malikiya imam malik ba za ka samu wani ya jingina ka zuwa ga maliku daban wani malikun daban ba ya ce mu asalin mu wani maliku ne a basara ko mu asalin mu mulki ne sarki ne ko a'a za ka ji magana ɗaya ce wanda yake nuna maka asalin sananne ne kowa ya san shi to kaga tun daga nan za ka fahimci cewa ita kalmar sufi ba ta da alaka da walittaka tunda an ma kasa don tantance ina za a sata shi Allah ya yi bayanin waliyi kuma waliyin nan daman can akwai shi tun da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shiryarsa a doron ƙasa akwai waliyi fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da tun sanda Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam a doron ƙasa ya ba shi shiriya to duk wanda ya bi shiriyar Allah shine masoyin Allah kaga ashe akwai walittaka tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shiriyar sa ga dan adam haka annabawa sune safuwa tatattu a cikin waliyan Allah har zuwa kan annabi har zuwa kan sahabbai manya manya har zuwa kan tabi'ai duk waɗannan waliyai ne kuma dukkaninsu babu wani wanda aka kira shi sufi kaga ashe ba wato rigima ce kawai da daru ka zo ka ɗauki walittaka kawai ka sa ta a cikin batun sufanci ka ce sufaye su suka yadda da wali wanda ba sufi ba zai bai yadda da wali ba ko a'a sai ka bi ta cikin sufanci ka zama wali in ba ta haka ba to ko mun tsoron Allah ka da imanin ka ba za ka zama wali ba in kuma za a zama wali ba tare da sufanci ba to me amfanin sufanci kenan ba ya da wani amfani to faɗaɗa wannan magana da ibnu taymiya yayi wato wajen ya za zaƙulo asalin ita kanta wato shi kansa wannan batun sufanci din sanin kowa ne cewa a zamanin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mu'minai mu'minai ake kiransu ba mu taba jin wani sahabi an ce da shi sufi ba baka taba jin an ce abubakar as-sufi ko umar as-sufi ko Usman as-Sufi sai ka ji ma wani babbara kwai haka ko to za ka ji babbara kwai amma kalmar al-mu'min Abubakar al-mu'min al-muslim za ka ji babbara kwai ah. to kaga wannan ita ce shine sunan da aka sani amma ka ce Abubakar as-sahabi yayi ko bai ba ba wanda ba zai ji cewa babbara kwai kuma kowa zai na'am ba wanda zai ja dan kace abubakar as-sahabi umar as-sahabi al-mu'min al-muslim kaga waɗannan sunaye ne masu asali ko kace al-muhajir ko kace jabir ibn abdullahi al-ansari kaga duk sunaye ne masu asali wanda sahabbai suka kirawo junansu da shi alqur'ani ya tabbatar da wannan والسابقون الأولون من wal والأنصار to haka al'amari ya ci gaba tafiya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama ya zan yana umartar sahabbansa da bautawa Allah amma dukkan wani wanda yake kokarin ya wuce iyaka wajen bautawa Allah ta hanyar shigo da wasu abubuwa da hankalinsa zai zai yi masa barbararsu zai yi kokari ya dakatar da su mutane guda uku da suka zo suka tambayi mata annabi sallallahu alaihi wasallama game da yadda yake ibada suka gaya musu yadda yake sallah da yadda yake azumi da sauran ayyukansa na ibada sai mutanen nan uku suka ga kamar su ya musu kaɗan suka ga cewa shi manzan Allah ai manzan Allah ne Allah ya gafarta masa mata ta kaddaba min zambi wa mata akhara su kuma ya kubayi ne suna buƙatar su ƙara ƙaimi sama da yadda manzan Allah yake yi ɗayan su yace shi sallah zai riƙa yi da'iman ba zai yi bacci ba wani yace shi azumi zai riƙa yi kullum ba ranar da za a gaishe ya ci wani abu wani kuma ya ce shi ba zai auri mata ba da aka zo aka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ai mimbar yawo yace me yasa samu wasu mutane ma balu aqwamun ma balu yaquluna kaza wa kaza wallahi inni la a'lamukum billahi wa akhshakum bihi walakinni usalli wa anam wa asumu wa ufṭir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni kaga bai daure musu gindi ba yace me yasa wasu mutane me yasa me su ne za su je suna magana su ce kaza su ce kaza yace to na fi ku sanin Allah na fi ku sanin waye ne Allah na kuma fi ku tsoron Allah amma duk da haka ina sallah qiyamul layl kuma ina yin bacci sannan ina azumi wata rana wata rana in in ajiye Aisha take cewa wata rana manzo Allah wani lokaci in yana azumi kai ka ce baya ajiyewa wani lokaci kuma in ya bari sai ka ce kamar ma baya yi ce kuma ina auren mata ba haka duk wanda ya ce ba baya son sunnata ya rika kwaɗayin barin sunnata to ba ni ba shi kaga sai ya yi maganin wannan bai bar wasu sun fito da wata hanya ba ta musamman wacce ta saba shi. da aka gaya masa a ga wata ta yi bakance ana ce ita haula ta yi bakance ita za ta yi za ta tafaji a kafa ita ba za ta hau abin hawa ba wato saboda ta nuna cikar tsoron Allah da gudun duniya da kuma wahalar da kai saboda Allah da ga manzo Allah ce muruha faltarka faltarka bi ku umarce ta ta hau abin hawa da haka shi ma manzo sallallahu da ya tashi yin haji sai akan abin hawan dan ka dauka cewa in ka fi shan wahala ka fi lada ka kirkiri shan wahala da gangan ba wacce ubangiji zai kaddara maka ba a'a kai ka nemi ka sha wahala da gangan wai dan ka kowa lada annabi ya nuna ba haka ba lokacin da Isra'il Abu Isra'il wani wani mutum da annabi ya zo ganshi tsaye a cikin rana Ya ce wannan ba ka ce ai wannan Abu Isra'ila ne me ya faru annabi ce ai shi yayi wannan mutum yayi bakance azumi zai yi ba zai ba zai magana da kowa ba kuma kuma ba zai zauna ba kuma ba zai shiga inuwa ba wato dan ya nuna wa Allah cewa shi ya yadda duk wahala ya sha saboda Allah annabi ya ce ku umarce shi ya shiga inuwa ya zauna kuma ya mutane magana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada damar kofa bude wannan kofa ba da sunan bautar Allah a ta kawo abubuwa ana karawa akan wanda shi ya koyar sai ya hana wannan to al'amari sai ya tafi yadda ake so duk wani wanda ya dan motsa zai yi wani abu da tunaninsa da hankalinsa ba yadda shari'a ta dora shi akai ba sai manzo Allah zai nuna a'a ba a haka to kaga irin wannan yanayin ba yadda za a samu sufi ko zai yi ba zai yi ba <laughs> saboda babu maganar ka kirkiro da tunaninka ko ka nuna ka nuna ka nuna Allah iya yi abinda bai sa ka ba ka nuna kai za ka yi dan ka birge shi manzo Allah duk bai bude wannan kofar ba duk wanda yake son ya sadu da Allah to ya biyo ta sunnarsa ya yi abin da ya yi ya bar abin da ya hana in ya haka ya gama komai ba ka wannan ta samu ba a lokacin sahabbai bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ma sahabbai ba su bar mutane sun yi abin da suka ga dama ba da zarar suka ji labarin bayyanar wani yana kokarin kare-kare nan da nan sai su je su saka masa birki su kuma nuna masa abin da yake yi ba daidai bane kamar kisa Abdullahi dan Mas'ud da mutanen da aka zo an gaya masa da sassafe Abu Musa al-Ash'ari ya zo same shi da asuba yace to ya Abu Abdurrahman ka kawo ɗauki ga wasu can na su a masallaci wani ya tashi yana ba su ruddai ɗari tasbihi ɗari hailala ɗari abin nan kabbara ɗari ya ce ku yi kaza ɗari su yi ana yi yana yi suna bin bayansa nan da nan abdurrahman abdullahi ibn mas'ud ya je ya same su a cikin masallaci a kufa yace laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw faqtum muhammadan wa ashabahu ilman kun zo da wata bid'a kaga kira abin bid'a kun zo da wata bid'a kaga ashe kaga abin da ya saba sunna kace bid'a ba zafi bane wannan shine daidai kun zo da wata bid'a ta zalunci yanzu kun fi Muhammad da ashabansa ilimi a wata ruwayar yake cewa da su ko dai ku zan kun fi annabi da sahabbansa ilimi ko kuma kun bude wata kofa ce ta bata wanne ne daidai sun bude kofar bata ne dan kuwa ba wanda daga cikin zai bigi kirji ya ce ya fi manzon Allah ko ya fi sahabban manzon Allah ilimi bai isa ba suka ce ya abu abdurrahman lam nurid illa alkhair abu abdurrahman fa alkhairi muka nufa abin nan fa istighfari tasbihi hailala me a ciki irin yadda ake gaya mana mu ma yace lam nurid illa alkhair alkhairi muka nufa tasbihi ne da talili da tamili to menene a ciki yace da su fa kam min muridin lil khairi lam yusib mutum nawa ne ya dirkaki alkhairi amma ya kasa cin masa yana tsammanin alkhairi ne amma ba alkhairi yake dirkaka ba wani abu daban yake dirkaka saboda haka niyyar ku ba za ta gyara abin ba kada wani ya ce ai a kare suna da kyakkyawan niyya a kyakkyawan niyyar ka daban aikin da za ka yi daban haka shi aikin da ba shi da asali ko Allah ya hana kyakkyawan niyya ba ta gyara shi ba ga mutum ne ya giya yana kwankwada ya ce kunun zaki ke sha shi da kyakkyawan niyya ko ya ce ma zanzam ina kyakkyawan niyya akan abin da nake kaga da aikin banza ne kamar wanda ya ce shi shi yi zina da wata arniya don ya ci mutuncinta kaga da ci mutuncinta wai kaga zina ya yi da kyakkyawan niyya to kaga shi ya ci mutuncin kansa ita ce ta ci mutuncin sa ba shi ya ci mutuncin sa ba ta bata masa addinin sa ta bata masa rayuwarsa saboda haka kyakkyawan niyya ba za ta gyara abin da yake laifi bane abin da ba shi da asali da haka ko da za mu ce wala niyyar su mai kyau ce wannan ba za ka hana kuma mu soki abin da yayi ba daidai ba wanda shine tafarkin masu adalci idan zo kula cewa niyyar mutum mai kyau ce amma kuma ya kasa cimma daidai sai su yabe shi wajen kyan niyyarsa amma kuma za su kyale shi ci gaba da abin da yake yi ba sai a faɗakar da shi cewa abin nan da kake ya saba wa doran shari'a ya saba wa doka wannan niyya ta ka rike niyyarka amma abin da kake ka bari to da ka sahabbai a zamanin su ba su kyale wannan ya ci gaba ba lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya ji labarin wani da ake kira Mu'abbad ibn Yazid al-Juhani al-Ijli Mu'abbad ibn Yazid al'ijini mutumin kufa ne ya fito da wata hanya wanda yake kiran mutane a kanta na cewa su ƙauracewa su ƙauracewa cin abinci da cin kayan daɗi da sa sutura mai kyau su yawaita ibada su yawaita sallah ba ƙaƙƙautawa ƙarshe ma ya fitar da su daga cikin gari aka ya kusa koma can bayan gari suka yi bukkokinsu inda za su yi ta yin sallah ba kautawa kuma ba za su ci abinci mai daɗi ba to abdullahi abdullahi dan mas'ud da ya ji wannan shi ma sai da ya je jakunansa duk da dai bai ji maganarsa ba bai ji maganarsa ba ya ci gaba da abin da yake to wannan a zamanin sahabbai sahabbai ba su zura ido ba sun rika tsawatarwa kada a bari wani abu bid'a ya shigo addini to haka abu ya ci gaba da tafiya har lokacin da aka fara samun bayyanar waɗanda suka ba wa kansu siga ko sifa ta su ta su ubbad ne wazo zuhad ne masu gudun duniya ne dalilin bayyanar su kun san a zamanin sayyidina ali a tun ba lokacin ƙarshen khalifancin sayyidina usman lokacin sayyidina ali an samu fitintunu wanda wasu makiya musulunci suka zo suka haddasa a cikin musulmi aka yi kashe-kashe da rigingimu to wasu abin yana damu sannan kuma daular musulunci ta ƙara faɗi a wannan lokacin musulunci ya shiga wasu ƙasashen da ba a tsammanin musulunci zai shiga wata rana irin su farisa daular farisa ta rushe tun zamanin sayyidina umar haka nan ga daular rumawa ana ta cinta da yaƙi ana ta cin tun zamanin sayyidina abubakar har aka zo zamanin sayyidina usman duk ana ta cin wannan daular da yaƙi ana ta kwakwace garuruwa kamar su sham da da suke karkashin su duk aka kwato su suka dawo hannun musulmi baitul maqdis ta dawo hannun musulmi aka samu sababbin musulmi daban-daban sun shigo musulunci sannan kuma hanyar rayuwa ta ƙara yalwata ga musulmi abinda da musulmi yake wahalar samu na abinci ya zan ya sauƙaƙa don haka sai aka samu mutane da yawa sun raja a kan duniya wannan ta sa wasu suka ga ya kamata su fito su yaƙi wannan abin na raja'ar da mutane suka yi akan duniya da neman da neman ta da tarata, ta da cin moriyarta haka sai aka samu al'ubbad ko az-zuhad ana kiransu at-tawwabun ko al-bakka'un su ma lokacin ba a fara ce musu sufayi ba al tawwabun ko al-bakka'un at-tawwabun wato su sun tuba daga irin rayuwar da mutane suke yi ta shantakewa da mantawa da Allah da rashin bautar Allah da da nutsuwa cikin harkar rayuwar duniya su sun tuba daga wannan ko albakka'un wato masu yawan koke-koke da zarar ya wuce ya ji ana karanta ya yi ta kuka in ya dau alkur'ani yana karantawa yi ta kuka in a sallah ne ana karatu ya yi ta kuka da dalili ko ba dalili ya yi kuka na san shi kansa kukan akwai inda in an yi kukan kai da kanka ka san akwai dalilin kukan amma akwai inda aka yi kukan sai ka rasa me me me alakar ayar nan da kuka fi dan Allah ta yi ana maganar aljanna kayi kuka domin kana ga kamar halin da kake ciki in Allah bai maka laifi ba wata kila ba za ka samu aljanna nan ba wanda yasa kai kuka zuciyarka ta karaya kaga akwai dalili ko ana faɗar azaba ka tsorata ka firgita ka fashe da kuka wannan duk da dalili mutane za su fahimci dalilin da yasa kake kuka amma a zo ana ta yas'alunaka anil mahizi kul huwa adan fa'tazilun nisa <laughs> ka fashe da kuka eh me a ah, me alakar yas'alunaka alal mahidi da kai kuka ko ya wannan nabi idza tallaqtumun nisa fa talliqu wanda zai gaba shi da kuka to sai zan sun shahara da wannan ɗayan su ma inda zai ji ana karatu zai iya suma zai iya suma to a wannan lokacin asma bintu abubakar siddiq da abdullahi bin zubair da irin su Muhammad ibn Sirin suka yi mara musu inkari ko wanda abin da kuke gaskiya sabon manzo Allah mu bi suna haka ba ba mu ji ana karatu ba sai da Abubakar ya yanke jiki ya haɗi na'am ayi kuka inda ya kamata ayi kuka amma a yanke jiki a suma wani ma ya sheke wani wani ma a ce ya rasa ransa saboda ya ji an cewa idal ba'udatu su'ilat ya faɗi ya soma ya mutu har ma ita asma bin tezid take cewa ni ina shakkar ma wasu wasu kawai yan damfara ne ba da gaske bane suka ce inda gaske ne mutum ya hau kan ginin kan tsororuwar gini a yi karatu ya faɗo a yi karatu ya faɗo kamar masu jazaban mu kaga da ya yi jazaba ka taɓa aljihunsa zai ci na kamar ina jazaba ƙarya ce eh. ko in ya yi jazabar a tsira masa allura a gani in bai kai duka ba da saboda haka an samu waɗanda a wannan lokaci sun sun zama suna da wannan ɗabi'ar amma duk da haka dai ba wani wanda a cikinsu a lokacin ake cewa da shi sufi a cikin wanda akwai amir ibn abdullahi ibn zubair yana cikin su duk da mahaifinsa yana ja masa kunni akan haka ya daina zuwa cikin su ya daina shiga cikin waɗannan mutanen akwai irin su Safwan ibn Sulaym irin su Talq ibn Habib al-Anzi anazi irin su Afa sulami da sauransu suna cikin mutanen da suka shahara da wannan amma duk da haka ba a fara cewa wani sufi ba wani a cikin karni na biyu to tafiya tana tafiya sai ma'anar da ta fara ɗaukan wani salo daban maimakon ƙaura cewa haram da karkashen duniya sai ta zan wani abu kuma daban ake so a nuna shi ne zuhurin sai zama hatta kai ma a haramta halal abin da yake halal a haramta shi a ce wato mutum ba zai zama mai cikakken mai zuhudu mai gudun duniya ba har sai ya mayar da matarsa kamar wanda mijinta ya mutu hatta ya ja'alu zaujatahu ka annaha armala kamar da malik ibn dinar yake faɗa sannan sai ya zan yana bin yana bibiyar abincinsa a cikin bola tare da karnuka wato inda karre yake bi yana tsuntsuntar sauran abinci shi ma ya rika bi kare na kai sura shi ma na kai sura suna wawasan loma akan bola sannan zai zama tabbas mai zuhudi ne kaga zuhudin an fara bashi wata ma'ana mai munin gaske ka watsar da matarka ba kai ba ita kamar wacce mijinta ya mutu sannan ka watsar da cin halal ka watsar da cin mai daɗi ka haramta wa kanka aka mai da wannan shine zuhudu Ka ga an koma rayuwa irin ta jahiliya قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم Allah ya saukar muku na arziki wanda za ku ci ku sha ku yi sutura sai kuma ku bai da shi haram Allah ne ya yi muku wannan izini ya ba ku wannan lasisin na ku haramta abinda Allah ya halatta ko ko Allah kuke wa ƙarya قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة wane ya haramta kayan ado da Ubangiji ya saukar ga bayansa da daɗaɗan abinci da abin sha da Ubangiji ya hore wa wane ne sai ya haramta wannan Allah ce qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya asasan na mu'mine ne ya ci a rayuwarsa ta duniya sannan ranar gobe kiyama ya zan shi kadai ya keɓance da to sai zan an fara wa wato zuhudu wata ma'ana karkatacciya har ta kai ga mutum ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa ya haramta wa kansa cima mai kyau ya haramta wa kansa abin sha mai kyau ya haramta wa kansa sutura ya ƙi shiga cikin jama'a ya ƙaurace wa jama'a aka samu waɗanda suka rika yada wannan a mummunar ma'ana din cikin al'umma irin su manyan masu zuwa irin su Ibrahim ibn Adham irin su Malik ibn Dinar Bishr al-Hafi irin su Rabi'atul adawiya duk da cewa su waɗannan ta fuskar aƙida da su karkace sun kama wasu hanyoyi da za su nuna aƙida su ta gurɓace gaba ɗaya ba amma wajen fahimtar su ga wasu abubuwa kamar abin da ya shafi zuhudu nan sun karkace amma a game da aƙida to ba ga same su suna cewa wani Allah ba ko su bi kirgi su su ma Allah ne amma kuma sun fahimci ibada ba daidai ba saboda asasan sun kaura cewa abinda ake kira ilimi ya tunda da zarar ka kaura cewa al'umma ka ƙaurace jama'a to ilimin ba ka kaurace masa tunda a cikin al'umma za ka zauna kai karatu amma ka koma jeji cikin dabbobi kana rayuwa tare da su a can cikin sahara to kaga babu shakka kayi ban kwana da duk abin da ake cewa ilimi to anan ne kuma shedan zai lallabo kuma ya makale wa mutum ya rika yi masa waswasi yana sa masa duk abin da ya ga dama na bid'a shi kuma yana daukar sa addini to a wannan lokaci ne irin surabi'atul adawiyya suka bayyana wanda ta bayyana da wani abu da ta shahara da shi wanda ake suke kira da ishqul ilahi wato bege na Allah tana begen Allah wanda har ta kai ma a lokacin sun fara furta cewa ba sa bauta wa Allah don suna tsoronsa ba sa bauta wa Allah don suna faɗayin wani abu nashi kawai don yana Allah suke bauta masa in dan wutarsa ne to ya ƙona su ba tsoronta suke ba in dan ah, aljanna ne to kare ya sa su kamar yadda wani yake cewa ya ubangiji in ina bautar ka ne dan kasa da aljanna to ka hana ni in kuma ina bauta maka ne dan kasa da wuta to ka jefa ni kaga wannan gatsali ne ba magana ce da take cike da tarbiyya da ladabi ba ko baban mutum ai ba za ka gaya masa ka ba baban ka ba za ka gaya masa wannan magana ba cewa baba kakka dauka ina girma ba kadan kana min wani hisani ko wani abu kawai dai ni na na ga dama ne in girma ka don kana baba kawai ka kenan duk abin da yake yi maka na ihsani kai ka gwade shi duk wannan batu da Allah yake ta yi a cikin alkur'ani na aljanna da abin da ya tanadar a cikinta na kayan daɗi da marmari da waye ya ce ya yi ta ne uiddat lil muttaqina yana ta wato kamar kai abun ka duk da ya faɗa da kai faɗa duk sannan duk wannan tsoratarwa da ake bayarwa na wutar jahannama da abin da yake cikin ta kai a gurinka wanda kake da mazhaba ta al-ishqul ilahi duk ɗaya ne ba ba ba ruwanka kai wannan ba zai da ikar jikinka ba ba haka ji tsoro ba kaga wannan hanya ba hanya bace ta kwarai don annabawa ba haka suka zama ba sahabbai ba haka suka zama ba duk mutanen kwarai na farko ba haka suka zama ba suna bautawa Allah ya da'una na rahaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin bauta mana suke ragaban suna kwaɗayin abin da muke da shi na lada na aljanna wa rahaban da kuma tsoro تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا suna tsoro suna kwaɗayi da haka duk wanda zai ce baya tsoro ba baya kwaɗayi ko meye ma a yi masa indan azaba ne shi a yi masa wannan ba za ta sa ya bauta wa Allah ba to wannan suka fara bayyana su ma sannan kuma aka fara samun bidiyo'i sun fara yawa kamar yadda ibn taymiya yake faɗa ƙarshen zamanin tabi'ai bayan mutuwa irin su Hassan al-Basri da Muhammad ibn Sirin wanda sun mutu shekarar hijira 110 ƙarshen zamanin tabi'ai sai ya zan wasu bid'o'i manya guda uku sun bayyana da bid'atul ra'ayi da bid'atul kalam da bid'atul tasawuf waɗannan abubuwa guda uku sai suka fara kunno kai bid'atul ra'ayi waɗanda suke fifita ra'ayinsu akan nasi yace wannan bid'ar kuma ta bayyana a kufa a cikin garin kufa sai bid'atul tasawuf da bid'atul kalam ilmul kalam ilimin cece ce da surutai marasa kan gado da suki burutsu sai suka bayyana su kuma a basra a ƙarshen zamanin tabi'ai aka samu irin su Amur ibn ubaid da irin su wasan ibn Afa wanda asali da almajiran hasan basri ne amma suka balle aka samu irin su ahmad ibn ali al almajirin abdulwahid ibn yazid almajirin alhassan albasri wanda shi kuma yana da ilmul kalam shine farko wanda ya fara magana fil qadar kun ji ana bid'atul qadar wannan shi ya fara magana fil qadar a basra sannan kuma shine farkon wanda ya fara gina zawiya a musulunci shi farko ya fara gina zawiya a kufa a basra to wannan ƙarshen zamanin tabi'ai waɗannan bidoyi suka fara bayyana to daga nan abu sai ya fara kuma burin kasa har ta kai an fara samun waɗanda za su kirawo kansu sufayi da wannan suna wasu suka ce abu hashimu sufi wani abu hashim shine farkon wanda ya fara kiran kansa sufi wasu suka ce a wani mutum ne ana kiran shi abdak ko abdulkarim ko muhammad wanda ya rasu shekarar hijira 210 suka ce shine farkon wanda ya fara sa wa kansa sufi shi kuma yana da aƙida irin ta shi'a yana da aƙida irin ta shi'a wasu ma suka ce zindiki ne sayyidina ali da ya sa masa rigar sufancin shi kuma sayyidina ali mazalla ne shi kuma mazalla jibril ne ya sa masa to shi sayyidina ali bai ma haɗu da lokacin da sayyidina ali yake abin da ɗinsa hasan al-basri yana yaro kankani yana yaro kankani bai wuce shekara biyar ko abin nan ba sannan hasan al-basri yana basra sayyidina ali yana kufa kuma sayyidina ali ga 'ya'yansa ga ga alu baitihi duk ya tsallake su ya je ɗauko wani yaro a kufa ya sa masa rigar kaga wannan magana kwata kwata ta shiga hankali ba in har wani abu ne na daraja da martaba ga manya manyan ƴaƴansa su Hassan da Hussein duk da bai san musu ba sai ya dauko Hassan al-Basri to da ga zaka san cewa tatsuniya ce wasu suka ce ai ta riga sufancin farkon wanda ya fara sa ta Annabi Ibrahim ne wai lokacin da aka zo za a jefa shi wuta an yi masa tsirara da aka jefa shi shine Jibril ya sa masa wannan rigar to ji asalin sufancin kaga kuma inda aka jefa sufancin ke shi aka sa sawa shi kuma ya sa wa ɗansa ishaq shi kuma ya sa wa ɗansa yaƙub shi kuma yaƙub sai ya wa ɗansa yusufu laya da ita ya sa masa a wuya da aka jefa shi rijiya yana tsirara sai jibril ya zo cire ya sa masa ita to haka tai ta yawo tai ta yawo har ta zo annabi ya sawa jibril ya sawa annabi annabi ya sawa ali ali kuma sai tsallako sai sai ya sawa sadar basri shikenan sai ta tafi duk wanda ya rike abin da sai ya saka suna kiranta khirqa to duk hadisan da aka ruwaito na wannan malaman hadisi irin su ibn hajar al-asqalani sai duk ƙarya ne ba wani hadisi da ya tabbata akan wata riga ko ita wani tsumma khirqa ce wani tsumma ce duk wanda ya rika a sufanci za a sa masa wannan rigar wannan ba gaskiya bane to ana haka sai aka kai lokacin da sufanci kuma ya rika shiga wani hali mai hadari ba batun yanzu gudun duniya kawai aka tsaya ba ba batun yawan ibada aka tsaya ba a'a har ta kai kuma yanzu an fara da'awar mutum na iya zama Allah lokacin da su hallaji suka fara bayyana su hallaji suka fara ɗauko wannan wannan aƙida kuma suka fara yada cikin cikin mutane irin su abu yazid al-bisqami abu yazid al-bisqami asalin sa farisi ne asalin sa mutumin farisa ne mutumin iran ne saboda shi sufanci kamar yadda manazarta waɗanda suka yi bincike a cikin tarihin sufanci dinnan suka gano wato sufancin da ya samo asali ne daga wasu gurɓatattun addinai daban-daban ya samo asali daga addinin mutanen China. ya samo asali daga addinin mutanen hindu ya samo ya ebo wasu abubuwa daga mutanen farisa addinin mutanen farisa ya ebo wasu abubuwa daga daga abin nan yahudanci ya ebo wasu abubuwa daga kiristanci wato nan waɗannan abubuwan su ne tsotsuwa da ƙarshe sufanci rika shiga aka rika shiga ana abin nan kun san wato mutanen mutanen China yadda bincike nuna an daɗe da samun akwai sila tsakaninsu da musulmi su kuma suna da wasu aƙidoji akwai wani abu da suke ah, wani abu da suke kira attai tai tai din nan kamar Allah ne a gurin su to amma ba za ka kai ka sadu da tai ba sai ka bi wasu wasu matakai zango bayan zango ana baka tarbiya ɗaya bayan ɗaya har ka zama ka haɗe da shi wannan tayi ɗin tarbiya ta farko ka tsarkake ruhinka tarbiya ta biyu ka yi tarbiyar jikinka ta hanyar azabtar da kanka da guje wa duniya tarbiya ta uku kuma ka rika karɓar dukkan wani saƙo na faɗi tashinka daga tayi to daga wannan lokacin za ku haɗe ku zama ɗaya to ga kula wannan yayi kama da matakai marahil ahwal da makamat da sufaye suke magana ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza kafin ka kai mataki na koli wanda za ka samu alfana abinda suke cewa fana'i kaga akwai ya mai girma a tsakanin waccan aƙida ta mutanen China da wannan sannan in ka koma addinin mutanen mutanen India mutanen India a babban manyan addinai da suka yi yaɗu a cikinsu akwai addinin buza akwai kuma addinin brahma addinin buza da addinin brahma ɗin duk ƙirƙirarrun addinai ne wanda wasu mutane suka ƙirƙiro su suka kuma sanya musu wasu wata koyarwa mai tsaura ta yadda in kana so ka zama waliyi a cikin wannan addini to sai ka kakkaɓe duk wani abu na duniya daga cikinka shi yasa wanda zai zama a cikin abin nan babban mutum waliyi karɓaɓɓe a cikin addinin buza ko addinin brahma sai ya guje wa al'umma ya shiga jeji ya haramta wa kansa bacci wani ya yi takamar shekara arba'in bai bacci ba ko ya tsaya a tsaye na tsawon shekaru bai zauna ba ya zan yawo yake cikin dabbobi abinda suka ci ya ci abinda suka sha ya sha sauran wannan azabtar da kansa da zai rika yi kuma shi a wajensa shine ni'ima shine jin daɗi idan ya mutu to zai dawo cikin wani ruhi cikin wani kama mai wanda yake ɗauke da da jin daɗi da ni'ima idan kuma bai yi wannan ba ya mutu cikin saƙon shi wannan burama ko buza to zai dawo cikin wata kama da zai azabtu ko ya dawo a matsayin jaki ko ya dawo a matsayin kare ko biri ko wata dabba da za a rika yanka ana ci wato zai dai zai zai dawo cikin azaba to kaga wannan yana kama da yadda sufanci ya ɗauko batun haramta wa kai dukkan wasu jin daɗi na duniya an tsakuro wannan ta'alim wannan koyarwar an shigar da ita cikin abin nan haka nan mutanen farisa mutanen farisa sun tasirantu da da addinin mutanen indiya da brahma da buzanci saboda haka akwai almanawiya akwai azarrastiya dukkaninsu wasu addinai ne waɗanda suke da alaƙa da gudun duniya ko kuma halatta wa kai komai ka halatta komai komai zaka iya zaka iya yi ba haram to in ka kula a cikin sufanci akwai abin da ya kama da haka in ka rika ka kai kai fada'i ka zama Allah to kuma ba ma zai zai abin nan fa a'budu huwa ya'buduni fa ahmadu huwa ya'maduni kamar yadda ibnu arabi yake faɗa da haka juna muke bautawa in gode masa ya gode mu in bauta masa ya bauta mu haka yake faɗa a cikin khususul hikam fa ahmaduhu wa yahmaduni wa abuduhu wa ya'buduni za ka ga babu wani abu haram tunda waye zai haramta ma wani duk matsayin su daya ba wanda zai ba wani doka in zai ba shi doka to shi ma zai iya ba wa Allah doka za ka kaga kawai kowa ya abin da ya ga dama yadda ba yadda zaka ce Allah fa'alun lima yurid shi ne lima yurid abinda da yake so zai yi to ga. akwai wannan addinin a cikin a cikin farisawa shine mazzakiya manawiya kuma su ne wanda suke haramta dukkan wani halal ma da jin daɗi almanawiya waɗanda suke da ilahun nuru wa ilahun bulma akwai Allah wanda shine haske akwai kuma Allah wanda shine duhu duk wani sharri yana fitowa daga zulma ne Allah duhu duk wani alkhairi yana fitowa daga daga abin nan daga Allahn haske wanda za mu zo batun batu akan wannan a cikin tafsirin suratu amma insha Allah eh? na'am kiɗa dai yana daga cikin abubuwan da domin wannan sama ɗin shine zauki abinda suke cewa sama wato ka ji wata murya mai daɗi ko ta kiɗa ko na wani waƙe wannan ya sa ka samu ahwal wato ka samu wani hali wani yanayi na narkewa ta yadda za ka narke gaba ɗaya ka fita daga yanayinka na ɗan adam ka ji baka jin ka kai ya zama baka jin ka sai wujudin Allah wannan duk yana da alaka daga abin da aka samu daga farisawa ɗin da kuma mutanen mutanen China wannan sama ɗin. to kaga akwai tasirantuwa da wannan hakanan kiristoci su ma suna da irin wannan addinin su shine rubaniyanci mutum ya haramta wa kansa yin aure ya haramta wa kansa jin daɗi ya shiga wani rayuwa mawuyaciya wai yana neman yarda Allah to kaga wanda ya yi tasiri ga sufaye hakanan su kuma yahudawa wajen wajen mai da Allah ba wani abu ba wajen yi wa Allah gatsali su ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya yadu Allah maghlula ko Allah ya halitta ya gaji ko wani a cikin attaura kaga wani ya ce ya gamu da Allah a guri kaza to kaga wannan shi ma yayi tasiri a cikin tafiyar sufayi shi yasa za a yi wa Allah gatsali ba tare da da mutum ya ji wani abu ba yana ga wai isa ce riƙaci in ka matsa ya ce maka shaqahat ne ya shaƙi ya shaƙi iska ne ya sa yake yin yake yin wannan gatsari to kaga ashe sufanci ya biyo marahil daban-daban ya biyo matakai daban-daban wanda har ya kai ya zama gaba ɗaya ya fita daga ma yanayin musulunci gaba ɗaya ya zama wani abu daban dan yanzu akwai waɗanda suke ƙoƙarin su ce sufanci da ake yi abu ne mai kyau a daina sukan sufanci ibn taymiya ma ya yabi sufanci naga naga naga wasu mutanen Borno suna ta ƙoƙarin yin wannan yanzu ɗan rubuce rubucen su su suna ƙoƙarin su nuna ai sufanci mara kyau shine sufancin da yake ya karkace hanya amma akwai sufanci gangariya wanda su ibn taymiya ma sun yabe su wanda ibn taymiya duk waɗanda yake caccaka har ma ya kafurta wasu su ne iyayen gidan sufayen yanzu to kaga ba yadda za a yi sufin yanzu ya ce ibn taymiya ma ya yabe mu ibn taymiya na sukan su hallaci duk wani sufi a nan a yanzu yana ɗaukan hallaj babban wali yana sukan su ibn arabi duk wani sufi a yanzu yana daukan su ibnu arabi babban wato wani babban wali ne ibnu taymiya yana suka ibnu su ibnu al-farid umar ibn al-farid yana suka ibnu ibn sab'in yana suka irin su afifuddin tilmisani su sadruddin al-kunawi waɗanda duk waɗannan wasu manya manya ne a cikin tafiyar sufanci duk wani sufi a nan ya yarda cewa waɗannan su ne sufayen su ne iyayensa to kaga ba za ka iya bugar kirji ka ce ibnu taymiya yana yaba mana ba sai dai idan za ka saki hanyar waɗancan gaba ɗaya to da ka saki hanyar su kuma ka zama mu saboda haka mu ba za mu damu da ka kira kanka sufi ba inda za ka kira zuwa ga kitabu sunna mu ba sunan ne ya dame mu ba ba wai dan ka ce ni sufi ba ne wanda da ya dame ni ka kira kanka sufi din ba ruwan mu in dai har za ka tsaya a kan kitabu wa sunna ka yaƙi bid'o'i kuma ka yadda waɗancan da ka kira wasu sufaye. ka kira waliyai ba waliyan Allah bane waliyan shaitan in ka yadda da wannan shikenan ba ruwan mu ka je ka ce kai su kuma ka kakkabe wannan bidiyoyin ka daina ba wasu mutane wurdai ka kuma ka ce sai da izinin ka musulunci ba buƙatar sai wani ya baka izini muna faɗar wannan da zarar ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to duk wani abu da Allah ya ce ai alqur'ani ka ka dauka kai tsaye duk wani abu da ya hana ka hannu ba sai wani ya yi maka izini ba ka je wani ya baka Allah ya ce ayi istighfari fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ubangiji ya abinda ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kathira don Allah ya kira ka kai mumini ne kuma ya kira ka ya ce kai kuma sai wani ya maka izini to daga cewa zo in baka izini ya nuna ba na Allah bane inna Allah ne dama ai kai tintini kana da wannan izinin baka bukatar sai wani ya baka ta yadda zai maka wasu sharuɗa wani sharuɗa kuma ba buƙatar wani sharuɗa to banda kaza banda kaza cikin ka sha taba ah, to ka sha taba zikirin ka ya rushe wannan shan taba wani abu ne daban laifinsa daban kana zikiri baka zikiri shan taba haram ne mu da bamu ce zo mu baka zikiri ba mu muna cewa haram ce saka ba ta da alaka da sai za a baka zikiri a haramta maka taba taba da man da tana cutarwa Allah kuma ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ya nuna taba ba ta da kyau taba haramun ce baka ba buƙatar wani sai ya zo ya baka zikiri ya kuma shaddanta maka wannan amma ba zai ce kaka shagiya ba wa ita giya ai ba matsala ita ba za a hana ka ba ta ba za a hana ka saboda kai duk abin da yake musulunci ba buƙatar sai an baka izini daman automatically da ka musulunta ko ka an haife ka musulmi ka tashi cikin musulmi daman akwai wannan izinin muka ce mu ban da addinin fir'auna ba mu taba jin inda za ka yi imani za ka yi aikin addini sai wani ya baka izini shi ne wanda ya ce amantum lahu qabla an azana lakum za ku imani babba ku a ah, to imani sai mun nemi izinin ka fir'auna imani za bi ba tuntun <laughs> an ce mu yi imanin nan saboda in har an yarda shi wannan abun musulunci ne to kawai a yi wa mutane wa'azi a faɗaitar da su ba sai kowa ya zo an bashi ba an ce ka yarda kakkai kaza kakkai kaza ba a fita ya ina ba musulunci ne da ba ai musulunci ba so a fita in dai ka yadda in na fita ba musulunci na fita to ba musuluncin bane kenan saboda haka maganar da wasu ke ta kokarin yi cewa ibnu taymiya ya yabi sufaye don haka a daina sukan sufanci mu ba mu ce ba a yabi wasu ba a duk cikin tafiya ana samun wasu mutanen kirki daga baya a jingina musu wasu abubuwa da wasu faɗa ba muna faɗa irin wannan yanzu mun faɗi irin su Ibrahim ibn Adham irin su Ma'ruful Karqi irin su Abu Sulaiman darani irin su Salim ibn Abdullah Tusturi eh in muka gangaro kasa irin su Abdul Qadir Jilani irin su ah, Al-Junay ibn Muhammad Sayyidut Ta'ifa duk waɗannan muna cewa wato asali mutanen kirki ne duk da cewa ba za mu tsarkake su ɗari bisa ɗari cewa ba su da kuskure ba za su iya yin kuskure amma dai wannan tafarkin da ku kuke kai a yanzu ba irin sane suka za a kai ba to irin wannan ne ibnu taymiya yake yi sai a ce ai ibnu taymiya ya yarda da sufanci tare da cewa mu sufancin da muke yaka ba wai maganar ka zama mai tsoron Allah ba ko ka zama mai salatin annabi ko ka zama mai istighfari ko ka zama ba wannan muke yaka ba wannan wato miyagun aqidin kabar ma batun bid'o irin su maulidi da waye duk ba masu ba miyagun aqidu da suke cikin tariqun sufaye na yanzu aqidar hulul aqidar ittihad aqidar wahdatul wujud wanda duk littattafan yanzu duk littattafan tijjaniya wallahi in ka dauka ka dau littafin jawahirul ma'ani wallahi abin da yake ciki wani in ana karanta maka sai ka ce ba a ciki ake ba a ciki ke wallahi a gaya maka cewa masu bautar dan maraki Allah suka bauta haka maganar maganar irin su abin nan ko masu bautar gunki su ma Allah suka bauta kenan kaga ba wani kafiri kowane addini ma musulunci ne ko kowane addini ma kai kai daidai ne kamar yadda kamar yadda Hallaj yake faɗa aqad al-khalaiq fil ilahi aqaidan wa ana ataqattu jami'a ma ataqaduhu wato mutane suna da aƙidu daban-daban game da Allah wani ya ce Isa ɗan Allah ne wani ya ce Uzair ɗan Allah ne wani ya ce dutse wani ya ce ruwa wani ya ce rana wani ya ce duhu wani ya ce haske ya ce to ni duk gaba ɗaya aqida ta ce to irin waɗannan wallahi wallahi wallahi suna dan a cikin littattafan faida haida aqida ce ba duniya tsantsa an tsara aqida ce ba duniya ka karanta irin su kashiful albas ka karanta jawahirul rasail ka ga wasu maganganu ka karanta asirul akbar yadda ka ji sunansa na asirul akbar babban sirri haka kananan ba a gaya musu wani cikin manyan su yake cewa da ni yace ai kuskuren da muka yi da muka bari jawabin ma'ani ya fito to wallahi babban kuskuren da muka yi kenan da muka bari aka ga jawahir ai ba a bari mahajubi ya gan ba a bari mahajubi ya ci shi to kaga in har tauhidi ne kamar da suke kiran shi tauhidi dan suna kiran shi tauhidul khassa in har tauhidi ne abin da yake ne farko abin da ba aka ce ka koya mutane falyakun awwala ma tad'u ilayhi an yuhidullah ne ma farkon abin da ake so ka gaya mutum to ya ka boye kuma tauhidi ka gano ba tauhidi ba ne saboda haka wanda mu muke yaƙa waɗannan abubuwan kuma ba inda za ku ce ibnu tabiya da waɗannan ya kafirta irin su ibnu arabi irin su al-hallaj irin su abin as al-halabi wanda aka kashe ala zandaka irin su abdul karim jili duk ya kafirta saboda wannan wannan aqidar wanda yake da littafin al-insan al-kamil aqidar cewa Allah da wani za su haɗe ko wani zai iya shi Allah ya shiga jikinsa ko komai ka gani Allah ne yana cewa wannan aqidar ta fi aqidar yahudu da nasara zama kafirci dan su sun takaita allolin cikin uku Allah ya kafirta su da kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya kafirta su akan wannan ina ga wanda zai ce kowa ma yana iya zama Allah to kuma wannan shine koyarwa a cikin littattafan waɗanda kuke girmama kuka ce sai mun yarda da haka rigimar da ake idan ka zo ka kawo min ibnu taymiya ya yabi waye ya yabi waye ya yabi waye cikin mutanen da kai kake jin cewa su faye ne to sai ka ɗauko abin da muke rikici a kansa ka kawo min inda ibnu taymiya ya bi abin ni kuma zan kawo maka inda ya soki wannan abin da haka wannan shine abin tattaunawa don da ga wasu mutanen Maiduguri sun yi wannan su da tattafai ai ibnu taymiya ba ya da sufanci tare da cewa sun ki kawo abubuwan da yanzu ake ake yadawa a matsayin sufancin kuma ɗariƙun da suke jingina kansu da shi ɗariƙu ne ba tsaniya ba su ne irin maganganun su hallaji abin su maganganun su junai ibn muhammad ba shi junai ibn muhammad yake cewa ilmuna muqayyirun bil kitabi was sunnah iliminmu wato a abin nan adabai-bai yake da alkur'ani da hadisi wato duk abin da zai fita daga alkur'ani da hadisi ba za mu yarda da shi ba abu suleimanu darani yake cewa sautari wata fa'ida daga cikin maganganun mutanenmu tsufaye takan ɗarsu a zuciyata amma ba na yarda da ita sai da shaidu guda biyu alkur'ani da hadisi za ka ga in ibnu taymiya ya yaba ma waɗannan ba laifi ba amma waɗanda kuke jinjina wa ya soke su ya ya kafarta musu kaga ba ka zo ka ce ibnu taymiya an zalunce shi ai wanda gani na cewa ai an zalunce ibnu taymiya da aka dauke shi makiyin sufaye in kana nufin makiyin sufaye ku to ba zalunce shi ba kama ce ba makiyin su bane to na ka zalunce shi domin ba zai taba yarda da abin da Ah, to me yasa sufayen zamanin su suka yake shi sufayen zamanin su abu al manbaji abu al manbaji babban sufi ne a zamanin yana girmama yana girmama irin su Hallaj ba sa ga miciji da ibnu Taymiyyah yana daukar ibnu Taymiyyah babban aduwin ya yi sa'ayi yadda zai ga an kashe ma ibnu Taymiyyah gaba ɗaya an kauda shi daga zuran ƙasa bai yi nasara ba to inda ibnu Taymiyyah masoyin sufaye ne irin wanda kuke magana ai da ba abin da zai sa nan abu nan abin da abu nasrul mambaji duk da ibnu taymiya da wasu su suna daukan abu nasrul mambaji din nan wani ami ne ga magarin mutum ne da kawai dai aka cusa masa abin ba ma ya fahimta shi yasa yake bakar adawa da wanda yake bayanin gaskiya saboda shi ba ya fahimtar inda abin ya sa gaba ka sa akwai irin waɗannan an cusa musu abin kawai an ce gashi dan ku rike san Allah ne san manzon Allah ne don haka su ta bakar adawa an kuma koye wasu littattafai a ta musu a yadda muke karatun nan ba ma rufe wani abu duk abin da muka zo duk wani baki da muka zo ta kan zamu fasara shi mu fasara shi ba wani abu da muke tsallakewa kuma littafin ibnu taymiya ne kuma ba wani littafi da ibnu taymiya zai yi da zamu ce wannan littafin ba wato muna jin tsoron mu karanta mutane babu shi sai dai ko mu ce watakila yayi tsauri ba lalle ne ilimin da yake ciki a fahimta ba saboda zai kutsa cikin wasu ilimin muka zai zo na magana usul usulul fiqi ya matsa a cikin kaga jama'a irin dandazo haka ba su bacci mai wani usulul fiqi ana mutlaq muqayyad khas am ba zai fahimci wani alqiyas shumuli alqiyas istisna'i ba zai fahimci wannan ba ba wai dan abin ya fi karfin a fito a faɗe shi bane saboda munin Fa ba kullum mu kira muke littafan da muka ce akwai barna a ciki ake ganin laifi muke to a ɗauko sai a karanta wa jama'a ko a ce gashi abin da ake cewa laifi ne gashi yanzu ina laifin yake a ciki a ɗauko a karanta da can shekarun baya akan dan karanta irin su yaqutatul farida yanzu ita ma ɓoye ta wallahi ba ba a fitowa a karanta a ce ku sa darasin ta a rediyo ni yanzu ba zan ki ka sa ka sa darasin nan a rediyo ba sai dai kai ka ki amma ni ba zan ki ba ko mutum ya dauko ya kututul farida ko wani abu ya zo ya karanta a sa a rediyo za a ji abin da muke faɗa ba a so mu faɗa shi mai ya kuta tunfari da yake faɗa to anan ibnu taymiya yana koro mana batun asalin wannan sunan da yadda aka yi ta baba da kai kawo wajen ma a tantance asalin sunan ina ma daga ina ma ya fito shi yasa wani malami ce to kaga ko dai wannan nuna cewa abin nan baya da wani asali mai kyau shi yasa ake ta boye boye ko ko a'a saboda rashin tushe guda daya shi yasa kowa ya shi iska ya faɗi abin da yake so ko dai saboda asalin ba kyau shi yasa da ka zo sai su bagarar da kai wannan ba sai bagarar da kai ya ce ai asalin mu kaza ne wannan ba ya bagarar da kai wancan sai ka samu maganganu da yawa ka rasa ma wanda zaka riki ko kuma a ba ma asalin dan haka kowa maka kame ki yace wa sara aidan ismul fuqara ya'ni bihi ahla suluk aka zo ana amfani da kalmar fuqara ana nufin masu suluki irin waɗanda suke masu zuhudu masu ibada su ne masu suluki wa hada urfun hadith kace to wannan sabuwar al'ada ce wato ba a santa a da can ba to shine zai zo yi magana akan shi fakiri ko sufi ko mai wadata a cikin suwa za a fifita fakiri mai haƙuri ko ko a'a mai wadata mai godiya to zai zo kan wannan matsala domin suna kawo ta domin fifita kansu da haka suke lazurta wa duk wanda zai bi tafarkin su sai ya zama talauci cikakke wanda zai bi tafarkin su ya zama shi suke kiran kansu alfukara muna <coughs> mu na yanzu har har wannan suke dan samu wani abin duniya kaga a sufancin ma kawai suna dai suna dai kawai hayaniya ne amma in za a yi tsufancin ai a daina cin a daina cin mai daɗi a bar mana mu mu ci a daina hawa mai kyau a bar mana mu mu hau ne ku ce ba a daina sa sutura mai kyau ana fariya da ita a bar mana mu mu sa wannan shine yayi daidai da tsufancin da kuke kokarin ku jingina kansu da shi shine asalin waɗanda suka fara batun tsufancin ko ake jingina tsufancin zuwa gare su haka suka yi wani ya ya ya abin nan ya ya ya ga wani ya shiga sufanci ya tambaye shi idan za ya ce kasuwa ya ce to kai wannan baka dace da sha'aninmu ba ai wanda zai ba harkan ba zai je kasuwa ba to zuba ma kasuwanci ba rigima ake da su wajen harkar siyasa a ce wanda ya ce ka ba wasu wani ka hana mu mu ba za a ba mu ba ah, kai sufi kai sufi ya kamata a hana ka domin tafarkin da kake bi shine tafarkin gudun duniya ibrahim ibn adham ubansa sarki ne mai sarauta ne amma ya gudu to kai kuma rigima kake wai an san ma wani kai ba a san maka ba ko ko an san ma wani da yawa kai an baka kaɗan wanda su a gurin su ba batun kasuwa ma kasuwa ma wannan ba za ka je ba in kana son ka ga sufancin da da hakika duba iya iya ulumuddin da gazali ba su ne wanda suka rungumi sufancin daga baya ba to ka duba iya ulumuddin har falalar yunwa ake faɗa falalar ka zauna da yunwa ko amma kai ana rigima da kai akan an ci an baka kaɗan kai bai ishe ka ba an ba suwa da miliyan goma ko an ba mu biyu <laughs> kaga miliyan goma miliyan biyu din nan da aka baka ta kore ka daga sufanci in aka ɗau sufancin aka auna aka auna ka da shi to wannan miliyan biyu da karba ta kore ka daga ciki ka daina rigima akan abin da ma kai tuntuni korare ne kawai in za ka yi sunna ka zo ka yi ka watsar da duk wata bid'a sai ka rayu cikin jin daɗi za ka sa mai kyau za ka ci mai kyau za ka yi sara mai kyau kuma duk kana jin cewa daidai kake yi ba wanda sai ce laifi kake sai a sunna dan ka ci mai kyau ka sassara mai kyau ka hau abu mai kyau ka yi gida mai kyau ka auri mace mai kyau duk wannan ba wanda zai tume ka da cewa ka yi laifi a sunnance amma a sufance in kai haka to sufancin kawai ka mai da shi wata wani sayan bird ne dan ka tara kudin jama'a amma ba sufancin ne kai yadda da shi ba Allah madaukakin sarki ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in azza wa jalla